sunana barista sa'ad musa kuliya lauya mai zaman kansa sunana barista juwaira aliyu adams lauyan gwamnatin jihar ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yi wa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi kotu ta baki dama barista kana da kwakwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka mata ta ce shaida mata ta ce shaida wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa sharifa ta ga lokacin da anwar ya kashe mata mahaifiya hakan ya sa ita ma ya bi ta ya kashe ta don kada ta tona mishi a ciki in life we are bound to dance to the mysterious king of nature as everything is determined, the beginning as well as the end by forces over which we have no control. Mata ta ce shaida. Sharifa ita ce kaɗai shaidarta don ya san ya kashe ta. Da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa Anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa. We are enterprise bounces by witness shows Mata ta ce shaida. Bai tabbatar cewa Alwar ne kashe kai daga cikin mutum biyu da ake zargin sa. Ina da jaya mai shari'a. Ya kamata lauyan wanda ake tuhuma. Ya bai girma mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati. Ya mai shari'a. The deadly attack was carefully carried out. mata ta ce shaida ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye haka ka faɗa haka na faɗa kuma haka kika ji wallahi ba zan janye mu zuba mu gani the aftermath was a cold-blooded murder and all accusing fingers are pointed at a particular direction hakan ya sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina ba ma manufa nake da shi ba manufofi ki shiga titinki idan ba haka ba wallahi irin ki zai cikin na gama gaskiya alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba connected to everything and everyone think he's responsible for everything his destiny is bound with the destiny of his missing wife he must either learn to carry the universe or be crushed by him. ya rata fito mana da anwar fili mutumin kirki ne mutum ne mai son kyauta ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu bishimar fa inna shaytana ya'kulu bishimar Anwar yana da wata manufa ganin yadda iyayen Sharifa da Sharifa suka tsorata da shi amma suke yi amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren ba don ransu na so ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaran ba haka ɓangaren mahaifinsa bai goyi baya ba shashashan banza shashashan ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka ka dauke ni ka kai ni wani kango ka ce zaka auri yar gidan executive producers ansari abdul kadir and abbas abdullahi maidala mata ta ce shaida kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba producers alhaji sheshe and abdulaziz dan small story and screenplay awwal m sarki mata ta ce shaida ni a guri na abin alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban barista kamar da barista sa'ad assistant director murtala Nana Balala. Zargin da ake masa ya tabbata a kan. Shi ne abin da ya Directed by Ali Gumzak Mata ta ce shaida. Kuma ni na ba shi auren 'yata da hannuna. Sunana Alhaji Sunusi. Ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu. Ita ta haifi Farmata. Ita ta ba Alhaji Garba. da hannunta matan aure kada ka manta da alƙawari na da kuma haƙƙi na rike kanka duk macen da ta kusance ka ba zan taɓa yafe mata ba aka mai da nake alƙawarin ba zan ƙara aure ba haka zalika ba kowace zan saurara na yadda da alƙawarin kam matan aure a dole ka dame ni da magana tafiyar ka Kano saboda za ka je ka ga sakatariyar ka ko wato ta daga maka hankali zaka je wurinta ni fa ne miki alkawari a nan gurin na ce miki ba zan kara auren wata bayan ki ba mu kishiya ba matan aure Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mun alkawari ina zan manta wani alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba man of several colleges with several businesses at several states ku rufe duk motocin ku da dare ai na san ba za ka gani ba amma abin da aka mu idan kai aka wa za ka ji daɗi kwazanki da rashin tsoronki sun sana tabbatar da cewa ke cikakke kanu da Yet married to several women at several places for several reasons. Ni eh, ai har na fara tunanin kayo da ni ne kago. Ake kaɗai ne wa alƙawari. bayan ke kuma ba kai ke kana sanye da alƙawarin da kamar na ba za ka taba min kishiya ba Square Century Productions a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited keeps the motion picture active with yet another presentation Matan Aure Kanuri in Borno State Nupe in Niger State Hausa in Kano State Fulani in Adamawa State Matan Aure Kaman da kece sarauniya na baki zuciya kece guda ɗaya duniya ta masoya yanke a zuci babu kowa wani gida ta daga ke na rufe bayan kai a zuci banda kowa miji na aure mai san farin ciki matan aure burin ku ya riga ya cika ki da da shi wa shi Amadu ai kun kashe shi ai a kai da one of the wives is willing to share her husband with another woman na yi da na sadikin wannan aure ni kuma na yi farin cikin wannan daurin aure wallahi ko kaɗan ban yi damar ba ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada a dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taba kafa shi matan aure Allah nan ne gidan iyayen Alhaji Garba dan Bahaushe nan ne wace ce ki matar ce ni as each of them believes she's the first and the last kan duniya ban san wata mata da yake da shi ba bayan ni kaɗai ce matarsa mijina ni kaɗai yake ko da tabar labari yana da wani auren a baya ba bayan ni duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halak sai dai idan zaman dadiro kuke yi matan aure They are all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan Aure. A presentation from Abu Sarki. Story Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay Abdullahi Amdas. Gaskiya ban gida da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba. Kotu take da ikon da yanke hukunci kuma ta yanke. Executive producer Hibban Abu Sarki. co-producer tahir aitai producer umar dan shari a daka taya mai girma mai shari'a ƙarya suke yi ke kuma wace ce da kike magana ni ce matarsa ta farko dan bahaushen mahaukacin da za a ruguwa directed by the new sensation abu sarki zo gidan nan kenan zara ba ta zo gidan nan ba kina da matsala ka duba irin halin da nake ciki rumana umarnin nan ya yi min nauyi wallahi wannan umarnin bai yi nauyi ba akan wannan dalilin ne dama kika zabi ki zama mai yankakken baya ki daina wani boye boye boye sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba magana banza ke rumana don Allah ka da tsananta zargin da kuke a kaina aiko ya zama tilas na faɗa da bincike na ya bakin gaskiya ta kiran na faɗa muku yanzu na gasgata abin da ya daɗe yana bujuro min a zuciya na shiga uku da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata ba za ki taba iya samuna ba har abada Wani haka kana cikin ka kuwa sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa kada ku kida da maganganun da yake faɗi baya cikin hayyacinsa Romana ni ne mijinki ya kamata ki ji magana ta to ya zan yi dole in ba umarnin mijina tunda dama an ce in sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai Romana being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his son? And why? Such are his unanswered questions to himself. aka ganin kayan gidan nan duk su tsufa ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba a cancan da su what do you it Hikma Multimedia Kano steps of with a masterpiece Romana. Kada ka bar zuciyarka ta maye gurbin tunaninka. Wallahi ba zan taɓa da ke ba muna nan tare. Kafirai ne mu, ko kuma magudanci nake ne. ta yaya za ka man matar ka zaɓa ka da ita ka rubuta mata saki ɗaya ɗaya ɗaya har uku iyakokin Allah sun karfin ai wasa da su kazafi zaki min ka tabbatar masa da kayan sakin nan din na jirgin rashin fahimta ne a cikin wannan al'amarin da masu saki ya taba zama wasa ne burin ta ya ci how the series of misfortune events unfold in this spectacular suspense park thrilling drama rumana sai dai mu dangana Sani Dayuru ya kasai coach movie. Executive producer MD Hikima. Co-producer Yunus Ma'azu. Producer Alhaji Sheshe. Story and screenplay Musa Saraki. Voice over General BNB. Official trailer The Speed Boss, AMS Main Nagi. Rumana. Directed by Ali Gumzat. Tana da damar da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Wani irin amfani kake mata? ina mata amfani ta bangarori da dama amma wane ne alhaji mai dokan bacci a shawarce ina ganin abin magana iyana sai fa na san waye alhaji mai dokan bacci manar ka umarci yalla ya tsaye da maganar nan iyana saboda kar a je allura ta tono garma Ba ni da buri a duniya da ya wuce in gan ku da kai da ita kun wulakanta idan duniya kun kaskanta manar ba wani bane illa illa da Mana. yara ba to ai mu ci ne ba mu sunan ki nan baki da adireshin ki mu yanzu tun da mun ga gidan ku ba ke ma sai ki zo ki ga gidan mu kai me yake faruwa a nan anti kin gan su nan wai za su idan ki kai kokarin ana mu to ba lalle ke ma sai mun kwamushe rake oh oh, oh, oh a ina wannan ai abu ne mai kyau na ba ban taba jin yadda ake ji idan an sace mutum ba na Allah ku sace ni kun ji ku sace ni haba dana da Allah ku sace ni da Allah ku sace ni ku sace ni mana kaga sai kuma saurare ni kiji ta mana kai ta. an ƙe min wannan jakar ina zuwa ke kuma zo ki ji faɗa min kin taɓa zama a haɗaɗɗiyar mota sabuwa irin wannan ko an taɓa tuka ki a ciki a'a ba ki taɓa ba kai kuma ka zo ka yi tus a hanya ta ina za ta wuce mu da Allah mu wuce ki shiga ciki ki zauna ko a yanzu kin bar tarihi kin shiga sabon mota kin zauna ke tsohuwa To wai wane ne kike tunanin zai iya dakatar da mu? Kai kolo! Ba tsaye da ku zai ba, su birbiɗa, sai an jima, sai an jima! Ta ba hankali, ku tiki a hankali, kun ji! Halo? Je? ya mago matsa mana kai waye kai Mama! Zo ka sani, sai kar ku bar su gudu kai mu gudu ta nan halo kai a turo mutane a turo mutane su taimake mu a turo mutane kai ku yi sauri kai ku yi sauri ku yi sauri mu fece mu cike mu cike mu je mu je mu cike kari mun kare a motar shanu tambaya ma gaje bayan kai ne ga ja mana kaga kai waya karo mana mutane su ne kira barki sojoji kai wallahi ma yana cizo yake haka banzayi ya tuni kun ji an sheƙe ni dan Allah ya fi mana dan Allah ba za mu kara ba wallahi kuskure ne na rinse da Allah ba za mu kara ba dan Allah ya fi mana idan da iyayenku sun koya muku tarbiyya ko kuma sun sun san bada muku maruka masu kyau kwarara sanda kuna yara da duk haka ba ta faru ba waye babanka wani kakkarfan mutum ne to me ka koya da ka gare shi ka damu da kanka ka manta da kowa kun ji fa wai ka damu da kanka ka kuma manta da kowa kai to me kake yi anan ina ba abin da nake yi na zo ne kawai dama maka aure an ci ta sana samu yan mata wato shashanci ka zo yi wa mama ta ne zan wa wannan yake kyawu budurwar shashanci kai kada ka sake kai tabani no anti jai fa sai san malaka yake me za ka yi yanzu wato ji ne ke yau kaddara ka fata shan sambaɗe baɗe ce to waye ne zai min sambaɗe baɗan bayan an ti tana ka duka na <laughs> ka san me waɗannan hotunan fa sun haɗu sosai to amma me yasa ka rufe fuska wannan Lallabu bude ta ina son gani kana son gani eh mana To me yasa baka bude da kanka ba? Irin wannan marnamin rangwanji amma a ce ba za ka iya bude wannan ba? Abin kunya. Mama! Wannan shi ne daidai. Eh. Kai mai karfi ko? Eh. Me yasa ya ga gabce na ka? Ka fara rufe fuskar halagon nan yanzu. Yanzu dan Allah sabida wannan. Mama! Ke mayar ba maji eh? ai. Kalli ki Kai eh ni za ka daina hankali. me yasa suka kapce ni shikenan shikenan barin cire to yanzu ba tare da wani bayani ba dan Allah ki ga mun wace ce wannan wace ita kake tambaya wace ita ko ban guri ah, ba za wato ina ta ina ta bata lokaci na wajen nemo miki yaron da ya dace da ke ashe ke kina nan tare da wannan hamagon duk lokacin da kika ce za ki je kallon fim ashe fita kike tsinke furanki ko babu wani gidan kallo da kike zuwa ko kun na tambaye ki akan sai ki ce min ai shi hamago ne yanzu na rabu da shi wato ƙarya kike an taya min ko ko ƙaryan nake yi saboda ba na so na amsa wannan tambayoyin naki marasa amfani ki ta wani faman tambaya wane ne yaron dan wani dangi ne nawa yake samu a wata Me titi sana'arsa ya matsayin ribarsa Me tsoka ne shi ko mara tsoka ki yi na taba tambayar ta ka taba jin na tambaye ta joy kai magana mana da Allah oh, ai wato zaɓin jida ne ya zama ma cikin wani shauƙi wanda ya sa ta dinga yin subutar baki a maimakon tana so ta ce Allah ya wa auren ku albarka ku samu yaya nagari ku samu kyakkyawar rayuwa a takaice dai tana so ta ce Allah ya kullum nan albarka kullum addu'a ma kan ku ne take kullum ba ta da wani aiki ne wuce sama da albarka wa rayuwar ku ka gane na gane ina na gode mama mama na gode bari ka gani ina zuwa dan banza wannan wani irin falalanci ne za ku sani zo mu tafi mu je mama na taya ki murna yawa ba damuwa ko me take dauko kanta eh je je je je daga wannan rana na yanke shawara cewa ni zai yi waje aure kuma ni zan zaɓa mai yarinya da zai aura na ƙarfi na Allah samun ruwa na ɗan sha. Ke, ware! Kai, kai! Ina da abin tunawa a wannan makarantar. Barka ne, kana lafiya? Lafiya kalau soma bai. Albarka fa kawai zan kwasa sona bai. Al'adar mu ta Indiyawa. A dokan makarantar nan malami ba zai iya taimaka miki ba. Madan ki taimaka min. Lallai da ya girma sai ya fika tabara. Minti ɗaya. Je! Na'am malama. Wannan Suman ce. Barka dai Suman. Wanda yake taimaka mata tana rubuta jarabawa. Bai zo ba. Ko za ka taimaka mata? Kai kawu, ka taimake ta mana. Ita ce malamar tarihinmu. Kaji don Allah. To malama. Na gode. Ina kuma za ka je? Mama wannan ai yanka hanya ne. Au haka ne? Ka cinye abincin naka? Eh. Difaf gidansu kusa da gidan mu yake ko? Eh. Me kake koya masa a waje ba aji ba? Mama ai shi kullum ba zuwa makaranta. Kullum shi yake yi. Haba. Malama. Na mahajiya? me je yake yi a cikin ajin mata kuma ƙaraso ki gane mana yarinya ce mai wutukar kwazo da ƙoƙari ba ta taɓa damuwa da rashin hannayenta ba ko da yaushe ta ɗaya take zuwa na tabbata wata rana sai ta zama abu kwatacce a duk faɗin duniya Malama, na'am, na Allah ban takarda mana. To gashi. Alaman wakafi, kowa lokaci yayi ya aje biransa. Na gode je. Ba komi, ga wannan. A je, gashi. To, me wannan din Ka kula sosai da rubutunka kada ka sata faɗi. Yar uwarka ce ta baya a baka. Abin dariya. Rufi ɗari biyar. Rufi ɗari biyar kuma, me yasa su kullum sai sun yi wa mutane ƙari ne? Yanzu na gane me yasa ko basa ba sa iya zuwa. Sabida son kuɗi. Ya dai na gan kai wa fusace. Ba komai kawu. haka wata makociyarmu ta bi ta takura a ta. Me yasa? Kullum wai sai ta dinga ce min dan kwakur dan kwakur. Dan kwakur kuma? Wata rana ne kawai ina wanka. Tana zuwa kawai bata kunkusa ba ta an tayo ban ɗakin. Tunda ta ganni shikenan take ce min dan kwakur. To a lokacin da ruwan sanyi kake wanka ko da ruwan zafi? To me hakan abin da take faɗa ai bai shafi ruwan zafi ko na sanyi ba. <laughs> Gaskiya fa ta yi babban kuskure daga yanzu ka dinga kulla ban ɗakin idan kana wanka. Kai kai da Allah kai ta ban ɗaki ma. An a akwai ni ban ɗaki. To ba komai zo nan, wannan ɗin ‘yar waye. ‘Yariya ta ce mana, ka yi sauri ka dawo kakka rasa tallan. Ka gama, wai da tashin ƙasa za a fara. Kawo kawo mu shiga, kawo mu shiga fitsarin zai zubo. Kawo mu shiga muna, kawo mu shiga, kawo mu shiga. Mu shiga. Da Allah mun tiɗa. Anti zo ki ji anti. Wallahi fitsari nake ji kamar sai zubo. Min iri ɗaya, ni ma hakan take, zo mu tafi. Anti. Na? Mun yi iri ɗaya. Ami. Da ɗan ƙaramin wando na da ɗan ƙaramin wandon ki kala ɗaya. Na gode. Ba damuwa. Yau ta. zo mu tafi anti don yi iri ɗaya iri ɗaya kuma ita ma anti ruwan hoda ƙaramin wando ta sa Yawwa! yawwa! kai kawo wannan ta makociyar tahu na ƙara jinkin kira ni da suna ɗan ƙwaƙul. Kabi. Pinky. Rinki daga yau kin koma Rinki. Ta cuce ni. Sai na gaya wa kowa na duniya ya sani. Kai gidanku. Suman, me faru? Ya kamata a ce wannan ya zo ya rubuta min jarabawa ko? Kwarai. Amma har yanzu bai zo ba. Tsaya, ga min nan ba wayarsa, na kiransa. Halo? kallo yaya yaya kana ina hello wata kin ganni nan wallahi titi ya rige ni gani nan yanzu ina nan zuwa hello baka ji hello baka ji na me faru wayar ta katse ya kai kuma batirin waya ta yi mutu yanzu Saman, sura minti goma sha biyar a fara jarabawa. Ya yana mai, ya riga rufe mana hanya, mara lafiya ne fa a cikin ta tsauran hali. Kamar? kawo mai ke faruwa ne a gaba yan zanda ne suka rufe hanyar hello kawu kabiru ne yake magana kana ina ne cikin gosulu me ya faru dan wasu man ne da yake rubuta mata jarabawa bai zo ba wai gosulo ya tare shi dan Allah kawo ka zo in ba ka ba za ta rasa jarabawar ta dan Allah ka taimaka mata to gani na yanzu zan zo kaji ka ce mata kada ta damu Me faru? Wai gosulo ne ya tare shi. Wayo ni wayo Allah na. Yalla mai dan Allah ku yi wani abu na akan cinkoson nan. An fitare mu na kusan awa daya. wata an je na rubuta jarabawa. Ba ta da hannayen labai. Dan Allah. Kada ka damu zan je na gani. Malama dan Allah a taimaka min. Ina mai matukar baki haƙuri 'yata ba ni da wannan dama. Wai me yake faruwa? ban sani ba tambayi Allah bai kalli wancan dan saurayin namu sai faman aiki yake shi sabon dan sanda ne shi yasa ke yarinya kai yalla bai mun sai da ababen hawa fa dawo minti talatin ka fa mota asibiti can ka fa mota yan makaranta ga wani can yan uwarsa yake so ya je zana jarabawa da Allah mu sake su manan dan lokaci su shashashu ne kuma wanda ya sa su a halin su suka zaɓe shi ba tare da sun yi tunani ba yanzu ga sakamakon su nan ga minista nan yanzu dan Allah kan wannan ne aka bata mana lokaci haka gidan minista ce ma za ta wuce ir minista Kika mu ji an sallame mu ki wasu ko kare ki fado ba sai kare ki fado ba ki sako ki sako bana yata dan Allah ki sako Suman kai wai me fare da ita Don Allah mai gidan taimaka ka rubuta min jarabawa. yata ta in na tafi waje kullum mun da nan. Don Allah ki taimake ni. Dole nake yi. Don Allah, don Allah, don Allah. መጣ መጣ ስምን ስምን ተችመና ስምን ስምን ስምን ወኔ ተመካይ ጅራ ሞታ ስምን ተመና ስምን ቁጥ ተመካይ ስምን ስምን ስምን ስምን ጅጋ በርቼ ስምን ጋር ጅጋ በርቼ yarinya mai matuƙar ƙwaƙwalwa ce da ƙwazo ina da tabbacin wata rana sai ta zama abin kwatance Yin labai na zo shigar da ƙara ne A wa kabita sin patel kabita sin kabita sin patel kana nufin yar babban minista ita shin kaya hauka ne Yin labai kai dai ba ruwanka baka san me faru da ni ba Sabida ita ne aka tsaye da mu a gosulo zan je na rubuta ƙanwata jarabawa ban samu na je da wuri ba ina ji na gani haka ƙanwata ta rasa ranta sakamakon wannan yarinyar me kake yi dan waye eh, eh, ɗana ne ya sunansa sunansa lantana Allah ya taimake mu an ga yarinya ko ta ne ma aka sace ta daga shiga cikin ɗakin mu ajiya ko minti biyar ban yi ba ina fitowa na tara an ɗauke shi yanzu ba an gan shi ba ki gode wa Allah da ya bayyana miki shi cikin ƙoshin lafiyarsa Chai, gaskiya fa kayi babban aiki mun gode godiya mana misaltuwa gaskiya taimakon da kai mana ya wuce mu baka hannu rabbana faɗa abin da kake bukata mai maka ko menene idan har kun ji cewa mun yi muku babban taimako to ba gode mana za ku yi ba a maimakon haka ku taimaki mutum uku su ma waɗannan mutum ukun ku ce su taimaki mutum uku uku a ɗana ban gane me kake nufi ba a yau warki waɗannan wannan ni ne da na taimake ku kuma sai kuka taimaki mutum uku waɗannan mutanen sai ku ce musu masu taimaki mutum uku uku to uku sau uku kaga tara tara sau uku ya kama ashirin da bakwai sau uku tamanin da ɗaya idan suka taimaki uku uku ɗari biyu da arba'in da uku su ma sau uku ɗari bakwai da ashirin da tara idan mutum ɗari bakwai da ashirin da tara suka taimaki mutane uku uku nawa ne adadin zai kama dubu shida da ɗari biyar da sittin da ɗaya su ma su taimaki nasu uku uku dubu sha tara da ɗari shida da tamanin da uku idan suka taimaki nasu dubu hamsin da tara da arba'in da tara kuma idan suka taimaki nasu dubu ɗari da saba'in da ɗari dari da arba'in da tara mutane dubu ɗari da saba'in da ɗari ɗaya da arba'in da tara idan har su ma suka taimaki nasu mutum uku uku yaya kake ganin adadin zai kasance kai wannan ai sai dai mu nemo raskwana da dubu ɗari uku da arba'in da shida da ɗari bakwai da ashirin da ɗaya yayi daidai daidai kai to kamar haka wannan kewayen lissafin zai ta ƙara nunkuwa daga dubunnai zuwa miliyoyi amma fa wannan babban hikima ce na tabbatar maka sai mun ci gaba da wannan ta'ada hana samun dama za mu taimaki mutum uku abun mamaki kalli yadda lissafin ya dinga hawa kamar farashi kuma a haka muna fata mutane su fahimci tsarin amma fa yana da ƙoƙari sai da kai na ya fara juya. je ina alfahari da kai da gaske ka kula kai ya ne kai ɗan wanjita ne Eh. Kaga ta tafi kasuwa ne. Amma ka san me za a yi? Ka zo nan ka jiranta. To to to nan ka jira ta. Amma wannan zai tace da 'ya ranki. To to shigo ciki. Da ni da jita mun wuce ƙawaye mun zama 'yan uwa yanzu. Zauna zauna yanzu zan haɗo maka shayi da baka masa duk duniya ranka maka shayi. Zauna ko kana ji ina da kyakkyawar yarinki ta haɗu kowa ya santa a garin nan dan gidan babban minista bai yadda ba ya faɗa santa yake yi. <laughs> Yawa kana ji shi kuma baban nasa <laughs> wai wani ya faɗa. <laughs> Bari da in maka shayin. Ya ga kyakkyawan jiki. Zauna bari in je in maka shayin. ka dai. abokai ya kuke ke kwakwar a gidana zaka zo kana yi wani kallo da izinin wa tambayar ka nake yi dan kwakwar saurari turanci na yana da kyau in ji in kira zauren tattaunawa hello good evening sir you are talking to rinkin sha Haha, no sir, not rinkin sha Rinkin sha. Da Allah jifar da wannan. Hmm. How can I, ah, how can I assist you, sir? Hmm, kai, wannan kwaɗan banzan fulo. Ai, na mama ta so wannan fulon, oho! Ki sha sha sha, mene ne, kalli bayan ki, me? Oh, Gashayin, je, me kake yi kuma ana? Gita, an ɗan samu matsala ne. ina zuwa je me ya faru kawai yan matsala aka samu wato ita ce ta ɗauka ni ne kabir sai ta kai kawai dama kun san juna a ke na san ki a gidan kallo kika sa pink pink pink ai ta ce kalar da muka fi so komai namo pink ne je kabir yana can yana jira na to amma fa ya haɗu a gita baki ji ba hmm? me aikin ƙanin naki da shi soja ne da hmm. kuma mama da gani ma tsoro ya ji shi yasa ya gudu mu je ba komai shashe shi yarinya kin yi hauka ne shiru mu je yaya don Allah ki haƙuri abin da ya sa ƙanina ya rabu da aikin soja jarumtarsa ce An mana mutane da Da yawa Kada ku gudu sai kun shaƙe su gaba ɗaya! Wallahi fiye cewa zami! To ku gudu ku ta ina bayan kuna gani an kama yaran mutane an mai da su bayi! 只要库库阿布超市搞半天，只要库库阿布超市搞半天。 sakamakon kin bin umarnin mai gidansa hakan ne ya ja masa kora daga aikin soja ki hakuri yaya ba komai na gode kada ki gode min kawai ki taimaki mutum uku idan kika samu dama hmm? ke ma ki su taimaki mutum uku to wannan hikimar jai ce ba lallai sai ka zama soja ba ko kuma mai mulki za ka taimaki mutane ba shi mutumin kirki ne kuma babban mutum kina ji ya uwa abubuwan da yake faɗa min a waya ba zan iya faɗar su ba zan tuka mara sake waɗanda suka saba wa mutunci zan tuka mara sake wanda duk mutum mai mutunci ba zai iya gaya mace ba ba ma iya wannan ba ya san abubuwa da yawa kan su muran wai sai ya dinga tambayar ya isa mana arji ya isa mana arji kafin mu kai wa 'yan sanda muka ga ya kamata mu sanar da ke an karɓi rahoton ku yawa ne ma ya kira yawa ne ma ya kira irin makudan kudaden nan ka gane ah, birin na kira hello jai hello kana ina ne ina kokarin shage wuyan nan china nan ne kai ni china a'a ni nepal eh to na gaya nepal din ma a china take eh kada laware jai ina jin ka kana da na'urar gano gurbin kiran waya ko to ka gano min wannan lambar daga ina ake kira to shikenan idan ya gane kira kawai ka ci gaba da magana da shi to ba komai ci gaba da magana da shi hello Masoyina ya kake? Hello je, na kama shi. Hello. Hello? Ina jin fudan wanki ne yake magana. To ina ga matsalar ki ta ƙare. Shi ne wannan? Likita? Wannan ai shine likitan makfadiya Kai banza maci amana. Sai na tabbatar da cewa an kore ka daga aiki. Mun gode da duk abin da ka yi mana, mun gode. Ba sai kun gode mana ba. Ku dai kawai ku taimaki mutum uku duk sanda kun samu dama, su ma ku ce su taimaki mutum uku. Allah kiyaye gaba to mun gode sai an jima sai an jima to gayu sai an jima sai wani satin kuma kare ku yi tuki kuma bayan shawuwa kai ba komai shawuwa kawai yayi kullum shi sai ya zo ya shawu kai amma dai wannan tsohon kawu eh. kai da wani kuka zo ne an yi kare ne to amma kawu ya ake kama kara haka kawu to ka tafi gida mana <laughs> To a na ga ne da jiran kafu ba mai ɗan ko taxi ɗin sun yi zuwa. Kai ba za su je basan nagar ba. Kai na no kawai. To bari duba ma. Kafu babur. To ta so kawo ga kafu babur ɗin ya zo. Yau wata ko? Ina ne za ku je? Kyau ya yi kyau. A hankali. Kai wai ina ne za ku je ne? Eh, ina za ka kai ka? Ina? Ina za ka? kawo ka faɗa mai adireshin ka gira mai namba biyar a unguwar basan nagar gaskiya fa zuwa wannan unguwa yanzu dare yayi kawai ka sauka haba kai kuwa ka kai shi mana tsoho ne kuma ga ya shawo dole sai a nawa zai je bin hanyar nan hadari ne da daddare to yanzu idan ba kai shi baya kake so yayi shikenan mu je na gode ba ba na buƙatar ka gode mu kawai ka taimaki mutane uku ka samu dama ka ce su ma su taimaki mutane uku uku kawo san gama godiya ka aljihu kawai ka taimaki mutum uku idan ka samu dama su ma ka ce su taimaki mutum uku eh, to gashi mun zo gidanka eh, eh, ka kawo ne gidan kuwa da gaske yanzu ne ne mutum na farko da ka taimaka <laughs> ba komai an go ka rike gaba daya yana da kyau ki koya domin kina yin aure shi zaki ni ba abin da ya dame ni da wannan ai amma dai duk da haka yana da kyau ta koya to kai sumit kullum ka fi so ka dinga shan wahala wahala kuma mama mutum <laughs> yana samun wannan kuɗi a wata ta ya za a ce wannan adalci ne kuma duk da haka ga wani bambanci ne idan masu kuɗi suka zo wucewa ta kan titi ta ƙarfi ake sanya mutane cikin wani hali domin su wuce don nuna bambanci tsakanin talakawa da masu kuɗi Yanzu za mu magana da babban ministan mu Ashok Radan. To babban minista me zaka ce? Wato maganar gaskiya ita ce fannin tsaro ba wai su ne suke sa mutane a cikin matsala ba domin su aikin al'umma ne suke yi kuma su ma da 'yan siyasa 'yan adam ne kuma dukkanin 'yan adam suna yin kuskure matsalar guda ɗaya ita ce idan 'yan siyasa suka yi kuskure to fa abin akan talakawa yake fadawa me kake tunani akan sabon minista wannan yaudara ce kawai magana mai muhimmanci ita ce idan mutane suka saba wa doka to fa za mu ɗauki kwakwaran mataki a kansu ba za mu taɓa bari a karya doka ba kalli da yadda yake magana a fili kamar mutumin kirki mutumin kirki to me ruwanmu da kirkinsa shi ma mugu ne irinsu ina shi mutumin kirki ne ta kawai ban hannunka mu gaisa mana yau fa na gwada hikimarka ka taimaki mutum uku ni ma na yi haɗa ta ku taso an gama shirya abincin to ai sai mu je mu zuba shi ko to mu je mu ci kai babu ka ji wani labari a kansa kuwa me ya faru wato jarumin mu fa sun yi gamo biyan bashin aikinsa tukuru da alamu fa kwanan nan wani zai samu ciwon ido kai imana shiru ya ishe ka banza kawai wai ya sa magana da kai da ka gaje akwai abin da nake so in gaya maka ka ji dano kai a duniyan nan ba kowa ne dan kirki irin ka ba kai ba irin shashashin yaya bane kowa yana ta faman ji da matsalarsa kowa ma yana son ya yi taimako amma kuma ba wanda yake iya yi ka gaje yanzu ina so ka mun alkawari idan har mutane ba su karɓi ƙudurinka ba na taimake taimakekeniya to kai ma ba za ka sare ba ba zan sare ba mama na yi miki alkawari na gode ɗana na gari gaskiya fa wannan tunani ne mai kyau kuma ni ma ina so na taimaka ɗin. sai dai kasancewar na yanzu na yi aure har kallu fa sun mun yawa amma daga sanda na samu lokaci ko na samu dama to zan taimaka to ba damuwa ba mu manta da abin da kai mana ba kuma muna sane da maganarka mu ma muna so mu aiwatar da haka amma wata 'yan kwanaki da suka wuce muna ta ƙoƙarin neman samun takardar fita waje ɗana roni da iyalansa suna ƙoƙarin koma kanada ba wanda yake taimakawa kuma ma ba wanda yake so ya taimaka kowa yana ta harkokin gabansa kowa ma harkokin gabansa masu mai yawa wasu suna ta neman aiki wasu kuma ma ta neman matan aure suke ni nan fa na ga duniya kai tsaye nake magana wasu suna yi ne don ɗaga ƙafa wasu kuma suna yi ne don farantawa wani zai ce ga yana son taimaka ma amma ka tambaye shi ka ji ya taba taimakawa san bai taba ba haka ne eh wallahi haka zai ce ma ban taɓa taimakawa ba ko igiyar zato ce da ke Ku kuna ganin wani abu zai iya faruwa san ba zai taɓa faruwa ba ko ce shikenan wato yanzu ba wanda yake taimako to kai me yasa ba ka fara ba hakan zai sa ka farin ciki sha sha ka yi haƙuri bai kamata na kira ka da sha sha sha ba ka gafarce ni bai, yalla bai. Wannan taka, wannan tawa, ka kuma ta wannan. Kai wallahi na cuwa, sannan dole kuma sai man kuɗi na. Ka daina kallon su kawai. Abin da zai ba su farin ciki kenan, mu ma shi muke yi, share su kawai. bai, ka taimaka min da abin da ci abinci, yunwa nake ji, don Allah Yalla bai, don Allah yunwa nake ji, don Allah ka taimaka. Kai! kai je je tsamani je me haka je ke yarinya mu gani sumit samu tun ba me kai kenan haka me ya shafe ka bari nuna ma ba kai marubuta ce ba bari mana je wai me haka da yake kai mahaukaci ne dan ta ne muka taimake ta je me haka ne ka bari mana je me haka je ka sawo kanka nutsuwa mana kai kuma dalla shafce ka yi hakuri yarinya ba zan ka ba sha sha sha tabi habaje ya zaka da kigilas ban san arfe ta ba mu duba yarinyar Sannu ko yarinya ya ƙuri ciwo ne ɗan ƙarami ya kamata komai a mai iya me faru da ke yata kai mai gida mai gida waye kai ni ne ubanta ubanta kalli yana can fa yana caca ka ci shashanci da lafiyarka da komai ka bar ka tana bara wani irin hamagon uba ne kai na ce ka bari ko kaga unga wannan je ka sa mata Allah ya kiyaye kin ji je Wani me yake damun suruki na je ne wani nan abu ne kawai ya fara hanya wani ne ya bata mai rai wani shashasha muka haɗu da shi je me ya faru kaina ne ya kulle wayya duniya take haka ne daga wannan sai wannan sai wannan ɗaya bayan ɗaya yarinyar da ya kamata a ce na taimaka mata a gaban ido na ta tsalle ta faɗo ta mutu Na ƙwato yara, an dakatar da ni. Ƙaramar yarinya tana bara, an kama ta an make ta. Tun lokacin da ne kokarin ƙoƙarin rufe idona, a lokacin wani sabon abu yake bayyana. Me yasa ni kaɗai nake ganin irin haka? Kowa ma yana ganin irin haka je. Wasu ne ba abin da ya dame su da wannan. Na san ka ji mutane suna cewa, Ni yanzu ba ruwana da taimako. Wannan ba ruwana da suke cewa, shi ne ruwanka, shi ne ƙudurinka kuma shi ne abin da ya bambanta ka da sauran mutane. Ba kamata ya ka sa ido kana kallon abubuwa baƙaƙe suna faruwa ba, kamata ya ka kawo canji. Ni na yarda da haka. har tsawon wani lokaci zai daina faruwa kai me haka kai Allah tabi ina kike ne dalin shekara nawa zan yi ina jiran ki ne kai kai amma gurin nan na haɗu ina son gurin nan da gaske wannan ai basira ta ce kai kawo kai amma ba ka haɗu ka burge ni baya ji to ai ga da yi. masoyiya zan kira kin anjima kawu ka san me zo mu shiga ciki kawu gurasa nake so na ci kawu ka san wanda ya maske nin nan na ganshi da shi da iyalinsa sun zo nan kai sauri ka zo yaya yau nake so a mai sambade baɗe wai me kalar ruwan hoda nake so kawo? kawu Yeah. Katino, me yasa nake son kalar ruwan hoda? Wata waka ce wannan? Wakar ruwan hoda ce, kalar ruwan hoda. Wato kai kullum? Ni kullum me na faɗa kenan. Kai, kai ta sono ne. Ni kike gaya waka? To yanzu nan zan nuna miki. Sunana Pinky, me sa ruwan hoda. Kabir, zo mu tafi lokacin karatu yayi to babban yaro mu je kai ka ko kuma ni ma lokacin tafiya ta yayi Wai kenan sai an jima finki na ji <laughs> wallahi rinki zan ce na ce finki sai an jima finki ke rinki daga yau fa kin koma finki Ina yake? ka zo a makare yaya ya riga ya tafi ba ka ce yana tare da iyalinsa ba ne suna ciki kowa ya fita kai tikatan kada ki wannan kuskuren zai ki kirawo dan wanki a waya da ka san shi ne wannan amma shi ne ka kira ni wayo Allah na hello hello manik ne yake magana ya aka yi na zo taimakon wannan mahaukacin mandam ne da zaratan katti guda goma amma da an karere susuwansu su nawa ne ai shi kadai ne kawai iwu me wannan wallahi iwunsa ne wallahi iwu yake kamar tsohon zaki ka yi ƙoƙarin salalewa ka fece ofishin jam'iyya yanzu zan sa a taimake ka can shi kenan zan kwatanta Kawai ki tafi gida. Dig it there! Dig! Jemaku jema, jemaku. Kudu bawa mencang. Wenyo. Jadi kuma. Jelah baik kagak. to me abin dabin kai idan ban bari ya faru ba to da ne za mu ci da iyalinmu to fa matukar kana son ci gaba a rayuwarka ba ta faru sa'annan ka an tayo wayo na mutu na lalace kai ni ne ne mana wane kai ni ne wanda hannunka ya ci zarafin ya uwarsa yalla bai yalla mai shi ba dan daba ba ne shi soja ne mai kishi da kuma ƙaunar ƙasarsa hajiya ni ma ba sare na na gargame shi ba amma ya na iya doka ce ta ja haka hajiya an riga da an shigar da ƙara don haka ba yadda za yi mafita ɗaya nan ita ce kawai ki san kama lauya kafin gobe da safe oh ka ce kai ne ma ku sake sa ai an riga da an cike masa fayil dole kotu za a tura shi ku yi yaga dan banzan fayil din doron kai daidai yalla mai me kake yaga mu mun gama aikin mu haka ake samun ƙarin matsayi ku fitar da shi waje yallaɓai duk duk wani lokacin wato kai ne ka karya masa hannu yanzu kai maza a karya ma yayi zaɓe ku bayan mun zaɓe ku kuma ku taka mu kamar kiyashi a tunaninku kamala tsoro ce mutuntawa kuma gazawa ce wanda ya gaskiya kuma sha-sha-sha ne talaka zaki ne wanda ya kasance yana bacci kada ka takura mai domin idan ya tashi kace-kace zai yi da kai 洋洋。 Me kake tunani baba? Bayan abin da ya aikata mana hukuncinsa shine mutuwa, a kashe shi kawai. Su mutane irin sa suna iya sheƙe kansu da kansu idan ka wulaƙanta rayuwarsu. Sa'an ki yi mun wannan karan, ki zagaye shi a ciki. je dalhi na kwana biyu sai na dawo yaya wai me yake damun baba mu fuskaci irin wannan matsala amma ya kasa daukan mataki zo ga waye wannan shi ɗin ɗan uwan wata yarinya ne da ta sheƙe kanta shi ne ya je shigar da ƙara da sunanki kuma baba ne ya sa ne mai haka yanzu ki kamanta me zai iya faruwa da jayi idan har ya bari muka kama shi Hello? Hello? Wane ne? Bawaji ta waya. Ayyaye ba ta nan. Kawai ka gaya min. Me? Me yasa kwana biyu baka zo ka ganni ba? Yaushe za mu haɗu? Yaushe su zai zo? Nan da rabin awa. To ai kenan. Da gaske nan da rabin awa? To ma haɗu a Country Club. Mene? Wani launin kala ka fi so? Kai wai wani kala ne zan shafa bambar? Baki bai baki. An gama. Da wata kai waya? Wani ne ya saba namba. Ina bukakin kaya na. Mama! Ke, Musa ke falali ya ce. Ina bukakin kaya na suna gurin guka. Kai! Na gode. Katin sa gobe kakin kaya. Ya ka gansu? Sun yi kyau? Eh, amma wannan musiba. Da gaske? Amma ai kana son bakakin kaya, ko ba ka so? Kai farin ciki ko? Eh to, na yi farin ciki da na ganki lafiya kalau. Da kai dan farin cikin ka zan dinga sa bakakin kaya, Bagajja jaka, shari ma baki. Kai! ya kama ki kina so ki da hankalin kawuna da kayana ko wasu lokacin ruwan da wasu lokacin bakage ko to me tsarin ki wato kin kware ya kawuna ko kawu wannan ta kware ma kai kai mana shiru kawu barauniya ce wannan kayana ne me waɗannan kayan ka ne? Eh. A ba mamaki shi sa naga sun mammatsi ki. Kawu da ba dan ka da sai ka cire min kayana a nan gun yanzu. Ko da ba na so na rusa miki tsarin. Tabbas. Kawu kawu ka yi yadda ta tattala min rigata. Kin zo kin sa wani gurasa a gaba kina ci. Sana sana sikin gane kuranki. To to ƴan mata yanzu sai ki juyo zuwa ta nan ko? Waɗannan baƙaƙen kayan naki ne? A'a. To da gaske ne kina son baƙin shayi? Ina, abin kyama. To da me yasa kika aikata haka? Kawai saboda kai. Kika saboda ni? wani irin hotuna ne ka nuna min da a ce dana irin wa'annan lokuta mutanen zai aura da tuni yi aure ya kai goma zuwa yanzu madam wallahi laraba je san ba mai kyau bace ina nufin taurarin sa ba masu kyau bane shi yasa ya aure da wuri to amma kada ki damu sai ne masa aure nan na shekara goma ina nufin kwana goma ya mai da ke wuya shi ya fara yi wa kansa ta zai yi wa kawo aure kai sha sha sha da ba cewa kai kana da aure ba kuma kuna da ƴaƴa biyu tabbas ina da ƴaƴa biyu tun da ai kamar nawa ne a ina nufin nawa ne matar ka kuma fa tabbas suna da mata amma ai mun rabu sai kuma ne to ki saurare ni mana dan garamin kuskure ne wata rana ne dai na koma gida kafin lokacin koma ta ina zuwa na kwangwasa ina shiga sare tare da mata ta tare da mai gadin gidajen mata tare suna ta shege a abin su farar suka farka bayan na kwankwasa shi ne ya ja na gita wurin da ba. shi kansa ya kasa auren ta zai kawo. kai sha sha sha ɗan ya kake yi na da gaske wuce. ki dukan shi. Allah sarki kalli yaro abin tausayi ya san zan yi ciwo. ba kai ba kakata ta fusata. riken. kai miyaka. Oh, mazge shi da wannan. kai wannan ba yaro bane fatalwa ne. barka gani barka gani barka gani shashasha kuta kiran ɗan na? kiwo shin kina son ɗana? Ni. Idan da gaske ne, to ki rabu da wannan. Ki tambaye sai kuma wa ke so ya rabu da ni. Ni ma ban sani ba. Amma idan baki rabu da ita ba, to ba ke ba ɗana. Ta rabu da ɗanki, ta rabu da ɗanki. Lallai fa ƙwarar ki, kawai kike yi. Ai da wannan san ƙwarar kan nawa nake yi. Ki mata ta yi hauka, ko ki ji ba. Idan kuma har lallai tana da hankali, ku ta faɗa min na je. Allah ne kaɗai san abin da yake a wannan lokacin mm. na damu da shi sosai mm -hmm. gaya mata da dai shi ma yana jin ta amma fa kin kai kai kai kawai suna neman su canza min kai wato abin da ka aikata kenan ko za ka sa kai ku kauce daga hanya mama Mama! Akwai babban matsala. Me faru? Wato hatsarin ya ja mata matsala ne ta ciki, ta bugu sosai ne ta ciki, saboda haka ƙoda ta guda ɗaya ta lalace. Ya zama dole a yi mata da shan ƙoda yanzu nan. To, mu je mana. To, amma, amma ba sai mun gudanar da wasu gwaje-gwaje. Mama, na taya ki murna, domin an samu ɗaya daga cikin ahalinki ƙodarsa ta yi daidai da taki. Koyi ne? Ba ni ba ne, Mama. Nufinka, jita ce ta baya? Rayhan shi ne ya bayar, shi ne mama. Mu odan ba ta daidai da taki ba, da ta ta daidai. babba babbakanta muku sosai saboda baƙin halina na raba ku da halina, san ban kyauta muku ba. bai kamata kina tuno baya kina ɓata kan kirai ba ki manta da komai kawai daga yanzu za mu rayu tare cikin soyayya kuma za mu yaɗa soyayya sosai Ta kuma manta da duk abin da ya faru a baya ke kuma me kika tsaya a nan ƙaraso ƙaraso ya fi mana abin da na muke ran nan ranar nan da muka haɗu sinanti sinanti anti Mama Rayhan ne muke sannu. Anti ko ce mun mu kuma ba an ba ce. Idan ka ƙara ce mun anti sai na tsige maka ɗaya ƙodar da ta rage. Aikin kusa warkewa ma. Hello? Na ji wai babu taki bata mutu ba. Dalilin da yasa bata mutu ba, za ta gane wa idananta wani gawawwakin ne. Hello? Wace ce Ka Kafita Patel. Kina ji? Mamanki ba wai hatsari ta yi ba, kan ba hatsari ne ya same ta ba. Ana sana aka hambare ta. Kin gane? Tumi za ka je ka yi je? Wai kai me ka ɗauki kanka ne? Ka yanzu ba soja ba ne. wa'annan mutanen fa hukuma ne ba za ka taba iya ja da su kai kadai ba idan ka musu wani abu yau gobe za su iya ɗaukar wani matakin yau an yi wa mama wata kil gobe rahan a zo kan kabir daga nan kuma kaina ba mu san zuwa yaushe ne rigimar nan za ta tsaya ba don Allah ka bari je gashi kuma yanzu komai ya dawo daidai yanzu mama ta da cikin rayuwata na roƙe ka rabu da faɗan nan yanzu je ko da kama wata ka ba su haƙuri ko kuma dai ka rabu da su don Allah ko don ni yanayinsa san bai yi kama wanda ya zo neman afuwa ba Yallaɓai su yanzu mun zo nan ne domin magana ta ƙare Dan Allah ku yafe mana. Don Allah. Wato ba na gano fuskarsa sosai, sakamakon ina da ɗan matsalar ido, ɗan ƙara gaba. Ɗan daɗa matsowa. Yaya ka Yanzu kaɗan matsa ta dama. dan ƙara matsa yawa tsaya nan yi ta gaba yayi tsaya anan kalli yadda na sa ya tsaya a matsugunin kare yi farin ciki Aba ma kamar yadda ya mutuntun mutuncin sirikin ka bai na jama'a kuri-kuri suna kallo shi ma kamar haka ya kamata a tura zashi a gaban jama'a kowa ya gani to babu komai za ka iya kwantar da fushinka ce ka fara sanin ko ni wane ne kafin ka taki faɗa da na. wani ɗan jarida da ya rubuta ba daidai ba a na, batanci sare masa hannaye makai wani shashashen alkali da ya yi ƙoƙarin jadani ta hanyar doka harshensa muka datse masa lokacin da ina ministan tsaro ina masifar san mukamina na kara da manyan 'yan tadama wasu daga cikin sojojin namu ma shekewa suka yi amma duk da haka ni sam ban damu ba saboda ina so a ƙara matsayi <laughs> wasu kuma 'yan kwanaki da suka wuce wata nakashashsha ta sheke kanta ɗan uwanta ya yi ƙoƙarin ɗaga muryarsa kan yata ya kai ƙara shi ma kawai muka tura shi inda ya uwar tasa ta tafi je sake shi na ce ka sake shi ka cika shi mana barshat sin haƙuri ba yana nufin tsoro ba inda za ka yi amfani da ƙarfi da kuma mulki kana cutar da talaka mutane irin mu ba tare da an san mai tankama ba to ka sani yanzu ka samu daidai da kai idan ka ƙara ƙoƙarin shiga gonan mu to ka sani kanina ba wai zai sa ka tsaya cikin zagayen kare ba ne sai ya jibge ka kamar wata dabba ‘yar uwata ba ta taɓa yin ƙarya. To ga shi gajego. Sai eh, da safe. To sai da safe. Hade eh? <laughs> da kai gobe karfe tara na dare a wannan gurin yi. Gobe ba zan so ba. Ka samu wani wanda zai dinga ɗauko ka. Me kake nufi? Abin da na ce ma mana. Gobe zan da kafin babur ina don haka ka samu wani ɗan kafin babur ɗin. To me yasa za ka sayar da kafin babur ɗinka? A, ya eh, ta ce ta samu admission a wata kwaleji. kuma kuɗi ne masu yawa suke bukata To ba ni da wani zaɓi wanda ya wuce na da kafin babur ina kawai. Na wani suke buƙata? ka manta kawai a kai nawa ne suke bukata da yawa fa da yawa kuɗi rufi dubu ashirin kai bayan wasu shekaru dai na karɓi fansho na yau ga rufi dubu sittin karge ni kuma karge na ce ka kaje ka ga makarantar kaji ko <laughs> ka sa da zama babban ma'aikaciya ne kuma zai rike wannan shawo <laughs> wani yaro ne kawai ya taɓa faɗa mun cewa wai idan na taimaki wani zan yi farin ciki Na haka yanzu na gwada kuma na ji farin cikin. Na gode. Samu ga daga wajen. Daga yanzu idan ka samu dama, to kai ma ka taimaki mutum uku. Su ma uku ka ce musu su taimaka mutum uku uku. Duniya ya da canja. tabbas tabbas sa matsayi na shugaban matasan wannan jam'iyya ni ne nake da haƙƙin kula da zagayen kamfen amma yalla bai sai na ga ka ɗora barma a wannan kujera san ba ma buƙatar raunan shugaba a wannan jam'iyya wannan ba daidai ba ne yalla bai shiru kai ne za ka gaya min na yi daidai ko ban yi daidai ba eh yalla mai maganar gaskiya ita ce kai kanka ka riga da ka sare gaba ɗaya je ya ƙara mana ƙwarin gwiwa ya razana ka baban nan fa yayi maganganun banza gaskiya ya faɗa ɗana gaskiya ya faɗa kafin kowa ya san wannan labarin da da ɗaukacin ilahirin ahalinsa ku shege musu Madam kina ji ko yanzu an san gama musu rana aure yanzu je kawai nake so na gaya ya aure gaba ɗaya da ta sai ta kare daga nan sai na rabu da wannan cakwakiyar na tafi Bangkok na huta banko gidanku walalu banko kuma ka son zuwa mama Hello. Kai dan kwakwai makowa a gida ne? Na ji kana ta wani munna bikin wa ake yi. Me? Me kace? Bai ko? Na kawun naka? Ni na wasan ya tashi daga aiki. ba kawun naka wayan ka kafta ƙarya ko kana ce kai ce irin yaro hello macuci mai yaudari baka ji kunya ba kai ka jira ni yanzu ina nan ina zuwa za ka sani sai na koya maka darasi in na zo to sai kin zo ke za ki wasan langa bi zan bu mama ke ke ranki na za ki yayi yayi dakata dakata madam canjin rike na gode san bana bata ka ce na gode idan ka samu dama ka taimaki mutum uku <laughs> kan ka ci dare yau zan ga ta yadda za a yi wannan baikon na dade ina gina soyayya ta sannan hamago kai kuma me kake kallo Danni. ni kai kuma ka zo na ana ma bai ko da wata wato ko kuma yayin ce an gayyato ku kuma kun zo ko amana ne ko kuma yaudara ne ku babu abin da ya dame ku inda za ku ci kutumen laifi dan kwakwal wato kai kuma wata kwalliya kai ko yaya ke bikin fi kowa sanin komai fa mama kai tsaye ba surka ki kike kira na ba wato kuma hadda ku aka yi haka kai kuma kai hauka ne Wai Allah kun ga yarinya gaba na tana zagan min da ah ba haka ba hamago ina nufin karamin hamago a'a ba komi ba komi a yaren indiyanci tana nufin kyakkyawa ya ma ka ce ana cewa sunan hamago ke ma ba magiya <laughs> shashashe yarinya eh, yi mana shiru matafi. kabir kabir me faru wasu ne suka gudu da kabir je ina je yake ina je

banka sauri ku ɗauko yaron ku ɗauko shi mana ku zo mu tafi mu je ku kama min wannan bazan kada gara so kada ya gara so in ba ka ba zan karya mai wuya kada ba gara so Mr. Abba, babban minista yana son magana da kai. To, barka dai. Barka Allah wai. Abin da nake ji, me ya faru? Mutanen jam'iyyar Jankati Mokash su ne suka yi ƙoƙarin sace ɗan je. Al'amarin ma mutanen jam'iyyar ku sun ji ciwuka sosai. Shi kenan, ka ɗauki mataki akan duk wanda ya kamata. To a yi labai idan muka ɗauki mataki, to jam'iyyar ku ne ba sa matsala. saboda duk waɗanda aka kawo su asibitin nan duka akwai ƙura a kansu yalla bai kuma ce shi ɗin fa ya kasance babban soja ne yalla kuma ma bayan haka akwai wani labari mara daɗi lome mijin 'yar ministan gida ya mutu abai yanzu abu ɗaya za ka yi ina so zan yi magana da ce to yalla duk takardun da suka shafi faɗin suka zo min da su zan yi magana kai tsaye da minista shi kenan yana bai ala daga indiya ala daga indiya Hello. kwata-kwata ban ji daɗin abin da ya faru ba. Haka ne Mr. Faradhan. Yalla bai sin. Tunani nake akan kwaɗi da je ku yi magana da shi. Me kake so ka ce ne? Wato yalla bai sin idan muka tsayin bincike. To fa lallai jam'iyya ta samu matsala. Kuma ma wanda zai fi samun matsalar kai ma ka shawara ta ita ce. Ka haɗu da jai samu ku tattauna ku fahimci juna zan kawo maka shi. Shi kenan. sai ka zo tabbas idan aka yaka za a samu babban me ba ga bai me same ka wuta ce ta jani duba yarinya can ka ga yarinya kina lafiya eh ta kin tabbata eh Bata ja ki ba? Ni wuta ba ta ja na hannuna na katako ne. Da gode. Kada ka gode min. A maimakon haka, a duk sanda ka samu dama, ka taimaki mutum uku, su ma ka ce su taimaki mutum uku. To amma ‘yata, ta kika gano haka? A bikin ranar yara, wata malama ta kawo mana ziyara shine sai ta faɗa haka. Na gode. kina ji na kada ki damu idan kika samu dama ki taimaki mutum uku su ma ki ce musu su taimaki mutum uku kin ji to ki tabbatar da cewa kin yi abin da ta gaya mai kin ji to malam Ɗata, idan har na samu dama, zan taimaka mutum uku, kuma su ma zan ce musu su taimaki mutum uku, na miki alkawari. O, oh, Mishira, wato wannan hikimar da yarinyar nan ta faɗa. ina so a gano min waye assasa ta lallai ina so na haɗu da shi Larry. Yalla bai, ga shan turo wani lambo ya je. To kira shi, to. Hello? Barka dai, don Allah kai ne je? Eh, babban minista yana son zai yi magana da kai. yallaɓai ga shi jaj ni ne faradan ina jinka ka ga duk abin da yake faruwa tsakaninka da sirikin mr singh na sani na san ko laifin wane ne jai ina so wannan takaddama ta ku ta kawo ƙarshe yanzu yanzu nan na yi magana da mr singh don haka yanzu ina so ka zo da kanka ku tattauna da kai da shi ina yin labai na taɓa gadawa wancan lokacin kai kaɗai ne ba abin da za ka iya yi to menene ma amfanin rigimar taku shi ke na ranka daɗe zan zo yanzu yanzu George, ina so zan ɗan yi magana da Mr. Singh, saboda haka da Allah ka ɗan jira a waje ko? me kuma haka kake yi wannan matsewar da kake ta wani faman yi ta nuna baka ka son sulhu ka bar damuwa a kaina kawai ka damu da kanka ɓangwanan ka karanta kanan labaran korarren ma'aikacin aikin soja jai agani potiri ya kashe babban minista wannan wanda irin hauka ne ba hauka ba ne abin zai faru kenan saboda idan na shege ka kaga baka da damar ka karanta kai kai miyo sauri miyo sauri mu je ku yo sauri sannu ko yalla bai sannu ku je ku kamo su ku shege su idan kuka bari suka tsira to ku gaba ɗayan mu ne za mu mutu ku je ku je mana Allah bai ka gaya mana gaskiya menene asalin abin da ya faru wato wannan mutumin wanda sunansa jai agan pottery babban minista shine kawai ɗauko shi kawo shi gidana to sai a tashi a shirya mu tafi ko bayan haka ne sai allurar sojojinsa ta hauka ta tashi shi ne ya shege babban minista sannan ya san kamar shi gudu da shi bayan sama da kwakwaran duka wa mutane na shi kowa duka yake yi kalli nan ni ma haka ya mu san baɗe baɗe shi ɗan ta'adda ne babban ɗan ta'adda ma kuwa ba iya mahaukaci ba ne shi mun ji cewa da soja ne amma an kore shi daga aikin kuma haukansa ne ya mai aka kore shi daga aikin hauka ne ƙarya yake yi wanda ya kasance yana kishin ƙasarsa za ka iya mai komai amma ba za ka canja mai zuciya ba sumit kada komai ya faru da shi yalla bai mun gano jayi da kuma minista kada na'am yalla bai mun ga jayi kada ka dami yalla bai ba za mu gyala wannan shashashan ba ina zuwa motsi nake ji kada ku buɗe ƙofar yanayin sa fakar tsananta yake ya zubar da jini da yawa ba za mu iya tsayar da shi anan ba ya kamata a ce mun kai shi asibiti yanzu ku je zan ji da waɗannan shegu kardeşi Kamu. Yes, in the gang communist as ya faru ina ce me ya faru da shi ina ce kun gan shi malama dan wanki yayi kokarin kashe minista me zaki ce kun ga duk abin da suke nuna ko suke faɗa akan dan uwana ƙarya ne ya sa rayuwarsa haɗari domin ya taimaki babban minista sun ce wai dan wanke yana da cutar hauka ministan cikin gida shi kuma ya ce dan ta'adda ne malama shin shi dan ta'adda ne me zaki ce game da haka dan uwana mutum ne mai gaskiya kullum tunanin shi shine ba lallai ne mutane su zama iri ɗaya ba don kula da ƙasa Shi ne sai ƙirƙiro ta hikima ta hanyar alkhairi maimakon idan an ma abin alkhairi ka gode ka taimaki mutum uku su ma ka gaya musu su taimaki mutum uku ta kuma wani mutumin zai zo ya ce wannan mutumin ba mutum nagari ba ne lallai shi mutum ne nagari Baba? Ita da antin ma ai abu ɗaya suke faɗa. Ka taimaki mutum uku, su ma ka ce su taimaki mutum uku. A maimakon idan kai abin alkhairi a gode maka. Hello? A gaban TV kike? Eh, me yake faruwa ne? कर कमोचा fara sanin ko ni wane ne kafin ka takali faɗa da ni da iyalaina ho 靠，搞笑！ como os kada ku gyale shi sai ku rugo shi ɗauke shi ko tafi don kula da ƙasa shine sai ƙirƙiro wata hikima ta hanyar alkhairi maimakon idan an ma abin alkhairi ka gode ka taimaki mutum uku su ma ka gaya musu su taimaki mutum uku taya kuma wani mutumin zai zo ya ce wannan mutumin ba mutum na gari ba lallai shi mutum ne na gari yalla bai ka zauna mana yalla bai a cikin wani hali kake ba amma ya Likita, ka rabu da ni kawai ka kata gurinsa, ka gashi yanzu ina raye kuma ina lafiya saboda je ne haka ta faru ƙarya yake yi minista an ce je ne ya ƙoƙarin kashe ka dashirat sai ƙarya yake yi wannan maganar banza ce da ta wofi kawai yake yi shi da shirat singh shi ne wanda ya ƙoƙarin kashe ni sai ya jingina wa jai agnipotri laifin mutane irin darshat singh su ne cika kunyan ta'adda Darshat Singh shine cikakken makin al'umma. San ba jai ba ne. Kai tsoho, ba ka san wa kamara ba. ماما كابتن ina alfahari da kai ka gode <laughs> ba na buƙatar ka gode mu idan ka samu dama ka taimaki mutum uku su ma ka ce musu idan suka samu dama su taimaki mutum uku I sheke kuma ku sambade tare da tamalmalewa. To kenan.